wana duk wanda bakin ciki ya dame shi na bashi da tashin hankali na kudin mutane da ya karye a kansa to ga addu'a da manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya koya mana cewa idan kana yi ko da ka mutu baka biya bashin ba Allah zai biya maka kuma a duniya Allah zai biya maka ka rinka cewa Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka ya ubangiji ka wadatar da ni daga haram ɗinka ka raba ni da haram ka bani halal kuma ka raba ni da ainihin wato bukatuwa izuwa ga wani ba kai ba ya Allah manzo Allah yake cewa duk wanda yake wannan addu'ar Allahumma kfini bi halalika an haramika wa aghnini bi fadlika amman siwaka duk bashin da ake bin sa addallahu anhu Allah zai biya masa wannan bashi da ake bin sa insha Allah tabaraka wa ta'ala